a babu shaka bilfatili of nigeria reshen jihar gombe kewa masoya albishir gami da gayyatan ba-zata. zuwa gagarumin taron maulidi da saba gabatarwa duk shekara na maulana shak abul fati radiyallahu ta'ala anhu taron zai gabata ne ranar asabar 21 ga wannan watan afrilu na wannan shekara da muke ciki a cimak hall da ke kan titin alheri da misalin karfe 8 na safe zuwa biyu na yamma baya ga haka akwai gagarumin majalisi na sha'irai ranar juma'a da daddare da misalin karfe 8 na dare zuwa wayewar gari a kofar gidan marigayi alhaji ibrahim kari da ke idi daura da makera babbar kasuwa allah ya ba da ikon halatta wannan sako ne daga kwamitin shirye-shirye ka san ido da yi mini